so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci so welcome back to my channel my name is muhammad you want to tell me master leader or leader editing so yau ma mun saka dawo muku da wani sabon foto eh, mun ji ogan foto editing foton da muka zo muka shi shine wannan so wannan background da wani png duka za ku same su a ƙasa ga wannan bidiyo so idan ka yi bakon shigowa cikin wannan tashar ne ka samu ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa sanarwa ta yadda za a dinka sanar da ku idan mun dora sabon bidiyo insha Allah yanzu mu je mu karanta cikin pixart mu fara gyaran kamar yadda ka ce yanzu sai mu je mu shiga cikin application mai suna pixart application shine wannan wannan shine za ku dauko. za ku shiga cikin eh, play store ku rubuta pixart photo editing sannan kuma ƙasa ga wannan bidiyo za mu aje muku link ɗin shi domin ku ɗauko shi na farkon sai ku shiga cikin pixart kamar haka ok bayan ku shigo pixart sai ku ɗauko bagurin da wannan shi ma duka link shi yana nan ƙasa ga wannan bidiyo ok yanzu mun ɗauko bagurin da shi ok bayan kun ɗauko bagurin sai ku je ku ɗauko hotonku wanda za ku ɗora bisa kan wannan background yanzu hoton shine wannan wanda za mu amfani da shi yanzu idan kun ka ɗauko shi sai ku danna wannan abun inda an kusa cut out sai ku danna cut out wannan sai ku rage mishi size kamar haka sai kuna kewaye hoton ku kamar haka ok bayan kun kewaye sai ku danna wannan wurin gashi zai gaza shi kamar haka kun gani sai kuna seta wannan abun shi koma daidai kamar yadda shike yadda kuke bukatar shigo ok bayan kun yanke hoton ku kamar haka kuna gani nan duka na yanke hoto na yadda nake bukatar shi kuna gani can idan kun yanke ku nan za ku danna wurin da an kasa wannan flash za ku danna sai ku wuce ok inan ga na rige na na yi cut out in image na ok bayan ku yi cut out in image ɗinku sai ku zo da shi nan daidai wurin background ɗin naku sai ku saita shi daidai yadda kuke buƙatar shi kuwa ok kamar haka sannan sai ku je ku ɗauko eh, shadow na ƙafar ku kenan wannan za ku ɗauko ɗa biyu sai ku ɗauko guda ku yi turonta kamar haka sai kuna rage mata size ok sai ku kwata daidai kafar naku wannan kuna gani sai kuna rage mata haske kaɗan sannan sai ku ɗauko wannan guda ita ma ku ɗan juya ta sai ku rage mata girma ku kwata kusan ɗaya kafar wannan ok ita ma hallo sai ku rage mata haske kaɗan kamar haka sannan sai ku danna imajen ku kun gani shadon ya koma ƙasa ga kafa wanda zai bada alamun cewa lallai kuna nan wurin nan a tsaye ok bayan ku yi haka sannan sai ku yana wannan wurin ok yanzu sai ku je ku ɗauko a eh, kunna ice kun ga nan ga ga sunan kunna itace sun faɗo nan ga kenan dole kuma ya kamata a ce kun sa wani efe wanda zai bar alamun cewa itace suna nan eh kunna itace suna nan ka faduwa ok yanzu sai mu je mu ɗauko kunna itace ok ga su su ma duka za ku samu layin ɗin su duka a ƙasa ga wannan bidiyo insha Allah sai kuna ƙara ma abin girma ya zo daidai ok kun gani kamar haka kun ga kenan abun ya wada alamun cewa kunnan itace suna nan ga faruwa ko ok sai ku danna wannan wurin kamar haka ok bayan kun kare sai ku je ku danna nan wurin inda an ka sa draw sai ku taba wannan ok bayan ya kaku nan ga sai ku danna wannan alamun abin ga tambani wannan ura uku sai ku danna save image ok kun kenan hoton ku yi save cikin gallery ok yanzu sai mu je mu shiga a cikin lightroom ashi da kun ka shigo a cikin adopt lightroom sai ku danna wannan kuna ganin shi wannan ta kuka danna shi sai ku je ku ɗauko hotonku kamar haka ok yanzu ga hoton naku na wanda kun ka gyaro ok to kamin ku ɗauko wannan hoton naku za ku ɗauko eh, wannan image wannan mai za ku ɗauko shi ma duka za ku samu eh, layin ɗin shi a cikin description kun dole sai kun ɗauko da shi ta yadda bular ɗin zai ba ku daidai kamar yadda nima ma na ɗaura na color ok layin ɗin shi yana nan ƙasa ga wannan bidiyo bayan kun ɗauko foton wannan sai ku danna wannan gurin sai ku danna copy copy le parameter faransai idan kuma english ne za ku iske shi ansa copy sitting ok sai ku zanna copy idan kun ka shigo wannan wurin sai ku zanna wannan alamar kun gani sannan sai ku yi baya sai ku ɗauko hoton naku wanda kun ka gyara kamar haka kuna gani allah sai ku zanna wannan tambonin guda uku sai ku zanna inda an kasa kole le parametre nan faransi ne idan english ne za ku iske ansa poster sitting ok kun gani kai tsaye kalar ya hau ta yadda nake bukata shi ok sannan sai ku janna wannan alamar sai ku je nan kasa inda an kasa export nan ku bar shi biskan gpc wannan 100% ta 100 by 100 ok sai ku danna wannan wurin ok ok mun gode